الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى ساك داود موانا رانا تسلاتا بيوغا رمضان ألف دا دريه دا تلاتين دا wace sai daidai da bakwai ga watan yuniyo shekara ta 2016 muna nan cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta bakwai a cikin alkur'ani suratul araf surar katanga ko kuma surar garu wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi ubaida ibn jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna a jiya mun kwana a kan aya ta ɗari da da tamanin biyu. allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin cewa waɗanda suka ƙaƙƙaryata ayoyinmu da sannu za mu yi musu jarraba za a ba shi lafiya a ba shi ƙarfi a bashi dukiya a bashi iyali a bashi taimako da tallafin duk abin da yake nema a duniya amma kuma ran alkiyama ba zai samu komai ba saboda Allah subhanahu taala ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura sharadin ansuwar aiki a wurin Allah subhanahu taala shine mutum ya samu kalmomin nan guda biyu la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma duk abin mutum ya aiwata matukar babu waɗannan kalmomi to ba zai yi riba ba ya tabbata a cikin sunan wasu mutane 'yan uwan amr al-as sun zo sun samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce ya rasulallah mahaifinmu ya yi alwashin zai ƴanta. raƙumma guda ɗari biyu ya ba da guda ɗari yanzu kuma ajali ya saukan masa shin ina da daman in ba da ɗarin a madadinsa annabi ya ce alaihi salatu salam idan da mahaifinku ya yi musulunci ne to da wannan raƙumma da za ku sadaukar a madadinsa da sun amfane shi amma tun da ba musulmi ba ne bai mutu akan tauhidi ba duk irin abin da za ku bada ba zai amfanar da shi ba ashe ba abin mamaki ba ne, kaga mutum bai bin Allah subhanahu wata'ala baya son ma mai bin Allah amma kuma Allah ya basa dukiya ya bashi ƙarfi ya bashi kwarjini ya bashi mulki dukka waɗannan ababe suna ɗaya daga cikin talala sannan kana iya ganin kai duk abin da Allah subhanahu ta'ala yake so gwargwadon iyawa kana aiwatarwa kai ne ci da marayu kai ne ziyarar mara lafiya makabarta da kai ake binne mamaci idan ya rasu amma sai ka samu jarrabawa kan jarrabawa domin Allah subhanahu wa ta'ala ya gwaji imanin kai ga ya za yi, wannan kada ya daga maka hankali Allah subhanahu wa ta'ala in ka gaya maka haka yana so ne ka fita duniyan naqiyu tsaftatacce ya zanto babu a ka babu gare ka wannan ita ce hikima to yau insha Allah za mu tashi akan aya ta ɗari da tamanin da uku malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأملي لهم إن كيدي متين Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ce waɗanda suka ƙaƙƙaryata ayoyinmu da sannu za mu yi musu jarrabawa ta inda ba sani ba wa umli lahum sannan zan yi musu talala zan tsawaita musu rayuwa zan tsawaita musu dukiya zan tsawaita musu lafiya inna kai dimatin. lallai kamuna mai tsanani ka duba ka ga misali kamar akwai wani tsohon shugaban ƙasa na south africa mandela ya shekara casa'in da hudu a rayuwa wanda bayan lokacin da ya mutu an samu shugabanni daga duniya kusan mutum casa'in waɗanda suka halatto domin su jajanta mutuwarsa kai har ma aka samu akwai shugaban ƙasar da ya je shi ma yana da mararin ya yi masa addu'a aka ce ba shi da tsarkin da zai masa addu'a kai har yanzu ma ana da tunanin cewa za a ware wata duniya wata rana da sunan nelson mandela ai kaga idan ka duba ya yi gwagwarmaya irin tashi shekaran shi ashirin da biyar yana ɗaure a cikin kurkuku sai ka duba ka ga inda musulunci ya ma fafutuka idan da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa aiki wannan shekaru da aka ɗaure shi da ba zai nadama ba to amma kaga Allah ya masa talala ya ba shi kwarjini ya ba shi tsawancin rayuwa amma kuma da ya tashi kama shi yanzu sai dai in ana labari irin wannan labari a don haka wa umli lahum in an ce amla bi ma'ana amadda Allah ya ce zan tsawaita musu komai da na basu inna kai matin lalle kamo na mai tsanani in ka koma can ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna batsha rabbika lashadid lalle kamun mahalicinka mai tsanani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yana karantar da sahabbai radiyallahu anhum yana cewa inna Allah la yumli lil zalim lallai Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi wa azzalimi talala hatta idza akhadahu falan yuflit har dai idan ya kama shi to ba zai sha ba annabi ce ku karanta idan kuna so fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid haka dai kamun mahalicinka yake idan ya kama alƙaryar da yake azzalima ce lallai kamun ka mai tsanani ne kwarai da gaske kana iya ganin misali Allah subhanahu wa ta'ala yana iya ɗaura mutum akan mulki mutane su dinga jafa'i su ne masa addu'a saboda a tunaninsu shi azzalimi ne ba abin da ya kyautu yake yi ba a dinga yi masa jafa'i a dinga yi masa bala'i Allah ka yi kaza ka yi kaza sai kaga mulkin kaman ƙara masa ƙarfi ake ka samu ya buɗe yana baza ainihin akalarsa zuwa inda ya ga dama to wannan duka jarrabawa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala don haka in ka tsinci kanka cikin rashi da talauci ciwo da tsanani ka gode ma Allah subhanahu wa don ya tabbata a cikin sahih kai a matsayinka na musulmi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma yusibul muslima من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله به سيئاته babu wani abun da zai samu mutum musulmi Baƙin ciki takaici damuwa kai hatta kaya da kake takawa face Allah subhanahu ta'ala ya kankare maka zunubanka da wannan ciwo in kai jarrabawa cikin iyalinka kare dame ka Allah subhanahu ta'ala yana nufin ka da alkhairi وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا أولم يتفكروا ما لصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا شافا ما دمتنا مكة sun jefe shi da maganganu da dama wani zubin kaji sun ce ai mawaki ne Allah ya kore waka daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi ba mu karantar da shi waka ba bai kyautu annabi ya kasance mawaki ba wani karan kuma kaje ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir wannan zance da kuke ji ba maganar mawaki bane idan wannan bai yi ba sai su sake jifan annabi da wata magana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ce to ai boka ne alqur'ani sai sake kore masa bokanci yace wala bi qawli kahin ba magana ba ce irin ta boka wani zubin kaji sun ce a'a ai mai sihiri ne in haza illa sihrun yuqtab wannan ba wani abu bane face wani sihiri ne wanda shi ma ya kira to ya koyo daga wurin magabatansa in wannan bai yi ba sai kuma a jefe shi da hauka sai ai ba karku da damu ba wani abu bane ai mahaukaci ne Allah subhanahu wa ta'ala sai kore masa hauka yace nun والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون كي da ni'imar da Allah ya baka ta annabci da kiran mutane da alkur'ani ba mahaukaci bane kai ba kasance masu cikin hauka ba wani zubin kuma kaji ya kore masa bata yace ma dalla sahibukum wa ma gawa ma'abucin nan naku bai bata ba bai kuma halaka ba can kuma kaji ya ce wa ma sahibukum bi majnun Ma'abokin nan naku bai kasance mahaukaci ba wai duka ana yin wannan ne domin a bata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan an ce mawaki ne ai kaga za a ce to ai shi sai yake kaza to in wannan bai yi ba a ce a'a boka ne in wannan bai yi ba to karshen abin da zaka jefi mutum da shi shine ka ce ba shi da hankali Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ba su misali na hankali sai ya ce awalam ya tafakkaru wai shin mutanen nan ba za su yi tunani ba su hankalta ma bi sahibihim min jinna ma abokin nan nasu ba hauka ce gari shi ba bai taɓa yin hauka ba bai san yadda ake yin hauka ba in bai zamo ba huwa shi face illa nadirun mubin face mai gargadi ne mabayyanin gargadi ya nuna muku abin da yake kyautu da ku sannan kuma ya gaya muku abin da bai dace da ku ba don haka in wannan shine hauka to ku je ku ta faɗin haukan amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba mahaukaci bane annabi ya sha fama da mutanen ya sha fama da maganganu na baki kai hatta kamar yadda ya tabbata a cikin muslim rahmatullahi alaihi hadisin anas radiyallahu an akwai mutumin da ya taba tashi ya makara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shaƙe shi yace ba mu kuɗin kuɗin ba naka bane ba na iyayenka bane amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi dariya yace ku ɗauko ku bashi mun kyautata maka yace ba ku kyautata ba yace ku ƙara masa aka ƙara masa mun kyautata maka yace ba ku kyautata ba sai to ka musulunci yace an kiyaye musulunci kaga magana ta ma wuce ta baki ta koma ta aiki ana fahimta أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين كوكوس آآ ai مواكي ne ko dan bashi lokaci kawai za a daina jin su a wayi gari ya kare ya halaka ya mutu annabi aka ce ka gaya musu to mu da ku mu saurara mu gani wane ne zai kare kai ba za ka kare ba saboda an riga an ɗaukaki ambatonka kai kana ma Allah ne aiki subhanahu wa don haka Allah subhanahu ta'ala yana tare da kai mala'ikunsa suna tare da kai muminai da nagartattun bayi su ma suna tare da kai awalan ya tafakkaru shin mutanen nan ba za su hankalta ba ma bi sahibihim min janna ma abucin nan nasu ba hauka ba ne, tattare da shi bai kasance mahaukaci ba in huwa illa nadirun mubin bai zamo ba face mai gargadi ne mai bayyanannen gargadi gare ku awalan yanzu أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون Allah subhanahu wa ta'ala awa awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard shin mutanen nan ba za su yi dubi bane irin na basira da hankali da ganewa cikin mulkan sama da ƙasa ga dai sama amma ba su da turaku ba su da foundation ai kaga masallacin nan da muke cikin sa gidan sama ba zai yi ya zauna ba in ba a masa foundation ba amma ka duba sama Allah subhanahu wa ta'ala yake rafa'a samawati bi ghairi amadin rafa'a samaa bi ghairi amadin tarawna Allah ya ɗaukaki sama ba tare da wasu turaku ko ginshiki ba ina ginshikin suke babu can kuma yace inna allaha yumtiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'd a antum ashaddu khalqan am as-samaa banaha rafa'a samkaha fasawwaha وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها وأن إن سكي دوبي دوبي إذن هنكلي سما تأتي إشار bayan an ɗaukaki sama babu foundation babu ginshiki Allah subhanahu wata'ala sai kawata ta kuma da fitillu wala qad zayyana as-samaa ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin aka sanya fitillu fitillun nan ba jojjona su ake kamar yadda mu muke jojjona namu ba in ka duba a gidanka a gidana a gidan shi kowa yakan zai ya sa glove in aka ɗauki ɗan wani lokaci sai a zanto ya wayi gari gulob din nan ya mutu in baka canza ba ba za ka taɓa ganin haske ba wane ne zai iya gaya maka ainihin gulob ɗin sama cewa makala shi aka yi ta ina aka makala tun da aka haife ka haka ka waye gari ga sama da taurari ba su taɓa mutuwa ba ba su taɓa tsatsa ba Ba ka taɓa ganin an za a canza ba sannan kuma hasken bai taɓa dishewa ba don haka mutanen nan ba za su yi dubi ba su kalli malakutu samawati wal ard mulki irin na sammai da ƙasa sannan idan ka kalli ƙasa kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya ta daidai da mutane kamar yadda muka sha bayani ƙasan nan ba a yi ta da tsauri ba yadda za a ce in an haƙa ta ba za ta haƙu ba sannan ba a yi ta da laushin da za a ce saboda girman mutum da ƙibansa ya taka ta burme ba innaka lan takhriqa al-ardh walan tablugal jibala tula ta taba ganin wani mutum saboda jiki da tsawo da faɗi da kiba ya taka ƙasa ta burne sannan ka taba jin ƙasa ta koka cewa an yi mata yawa an yi nauyi alam naj'al al-ardha nihada alam naj'al al-ardha kifata ahya'a wa amwata waj'alna fiha ni shamikhatin wa asqaynakum an furata duk idan ka duba gaba daya za ka samu cewa akwai kayan nauyi a cikin ƙasa ɗauki misali kai za ka zo ka yi iyali daga kai sai matarka sai ka zo ka gina ɗaki ko kuma gida idan ka gina gida daga kai sai matarka sai a wayi gari za ka zo ka haifi ɗaya ka haifi biyu ba mamaki kuna iya kai ashirin talatin arba'in a gida kuna kuma zaune a wannan gidan amma gidan bai kurma ba bai sauya ba ƙasa kuma bata koka ba ashe kenan kaga Allah subhanahu ta'ala yayi abin da duk mutumin da ya kalla ya kamata ya hankalta an yi wa na raye su rayu a doron ƙasa sannan kuma an tattalan maka in ka mutu a mai da kai cikin ƙasa ba ta taɓa shiga ba yau masallacin nan mun faɗari in duk za mu mutu yanzu akwai inda za a saƙala kowa zai samu inda zai zauna a shi kaga wannan wani al'amari ne wanda mutanen nan da suna da hankali to su kalli mulki mana irin na mai da ƙasa wa ma khalaqa Allahu min shay' da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta na koma menene su kalle shi suga. idan dabba ce misali ka duba kyankyaso wane ne ya taba tunanin kyankyaso ya ake sha ruwa ya ake ci abinci ka kalli kuda wane ne cikin mu ya taba tunanin yadda kuda zai ci abinci ya sha ruwa sannan kuma ya taki matarsa wane ne ma ya ganar da shi shine namijin wancan ne mata kaga ashe duk idan ka duba da duk irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ko ma na menene ya ishe ga aya ka gane cewa wannan duniya akwai mai juya ta ka kalli dodon koɗi dodon koɗi yana da kunnensa yana da idanunsa yana da hanci na shakan numfashi yana da baki idan da za ka kalle shi za ka ga aya irin ta Allah subhanahu ta'ala sai ya ziraro ya fito daga ɗan wannan rungun nasa ya sha ruwa ya koma kuma in ya ji motsi ya san yadda zai noke Kan duba kuma tsakanin dabbobi mulki irin na Allah subhanahu wata'ala wa ma khalaqa Allahu min shay da abinda Allah ya halitta na koma menene wasu dabbobin Allah subhanahu wata'ala sai ya sanya rashin jituwa tsakanin su wasu kuma kullu sai ya kulla abota tsakanin su dauki misalin kaga tsakanin bera da mage ba su jituwa shi beran wane ne ya ganar da shi cewa wannan kyanwa ce ita kyanwan wa ya ganar da ita cewa wannan shi ne abokin faɗana har ka lura ka ga idan aka zo wata gaba sai ka samu ka ga ɓeran ya lafe kaman ya mutu kai in ka taɓa kallon wannan abin sai baka ta ajibi ta shi na shi ta yi wasa da shi ya saki jikin shi gaba ɗaya saboda ya san yana wani katabul shi kenan sai dai a haifi wani baki ba wane ne ya ganar da shi cewa wannan ita ce kawar faɗa sannan ka duba kwaɗo shi ma da kwaɗo da abin ga kyanwan ba su shiri tana iya bin sa shi ma sai ya lafe saki jikin shi gaba daya ta ɗauka ta juya ta murgina ta sa ya ɗauke numfashin shi gaba ɗaya amma da ya ji cewa ta bar wurin sai ka ganshi wani irin gudu da zai na kwatar rai wane ne ganar da shi wannan ashe kenan wa ma khalaqa Allahu min shay da abinda Allah subhanahu wata'ala ya halitta na koma menene amma wa an asa ba mamaki ta yiwu an yakuna qad iktaraba ajaluhum ya zanto ajalin su ne ya kusa mutuwar su ta kusa shi sa suka gaza gane irin waɗannan misalai da Allah yake bugawa fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun to da wani hadisi wani littafi za su yi imani bayan alqur'ani فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون da wannan magana wacce magana koma bayan alkur'ani zasu yi imani idan ka koma cikin larabci nazara ma'anansa gani zaka ce nazartu na gani yanzuru yana gani unzur kaifa darabu laka al-amsal fa dhallu fala yastati'una sabila amma ba kasafai ta kan dauki ma'anan gani ba sai mun kalli abin da zai biyo bayanta abin da zai zo bayanta shine zai iya gaya mana bayanin shin nazara gani ne ko ko ba gani ba idan kace nazartuhu kaga wannan muta'addi ne kai tsaye maf'ulun bihi gashi nan ha'un ita ce maf'ulun bihi to anan in kace nazartuhu ko anzirni ma'ana shine jinkiri kai mani ka jinkirta mani idan nazara ta haɗu da maf'ulun bihi kai tsaye to ba gani bane yana ɗaukan wannan jinkiri kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa a can yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladhina amanu nzuruna naqta bismin nurikum anan unzuruna ba wai ku kalle mu bane a'a ku yi mana jinkiri ku saurara mana ko za mu dan yafata daga cikin hasken ku na ɗaya kenan sannan idan nazara ya zo da ila to wannan shine ma'anar shi gani afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat gani ake magana ba za su yi dubi zuwa ga raƙumi ba yadda aka halicce shi sannan wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira gani kenan zaka ce nazartu ilayhi nayi gani nayi dubi zuwa gare shi in ya zo ila ya zo bayanta amma idan fi ya zo a bayanta to ba gani ne kuma ake magana wannan shine tadabburi hankaltuwa in kace na bartu fil amr ba wai dubi nayi ba a'a na hankalci al'amarin wato shine abin da ake nufi anan. awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard shin ba za su yi hankali ba cikin mulki irin na sammai da ƙasa su duba su ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya halitta ta'un anan wato ba ta'u ta'anisi bane in an ce at-ta'anis ma'anan shi mata domin akwai alamomi guda uku da ake iya gane matantaka daga mazantaka da shi a larabci ibnu malik yana cewa alamatu ta'nisi ta'un aw alif wa fi asamin qaddaru ta kalkatif wato akan iya gane matantaka da ta'un ko kuma aliful mamduda ko kuma aliful maksura amma anan ba ta'ul ta'anisi bane wannan ana kiranta ta'ul mubalagha wato ta'un na ƙurewa kamar yadda za ka ce fulanun allama fulanun fahama fulanun darraka wannan ba ta'u ba bane ana kiranta ta'ul mubalag wato ilimin ya kai fahimtar ta kai to malakut wato mulkin duk wani mulki da kake nema bai kai mulkin Allah ba subhanahu wataala shi yasa ce malakut wa kazalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard haka kuma jabarut ko kuma rahamut zaka ce fulanun jabarun wani ɗagawarsa ta fi duk ɗagawa ɗagawan cewa zaka ce fulanun rahmud wane yana da tsananin rahama rahamarsa ta wuce dukkanin wata rahama da ake nufi don haka ta'un anan ba ta'un ta aniki ce ta'un ce ta mubalag man yudlilillah man yudlilillah fala hadiya ويذرهم في طغيانهم يعمهون to amma al'amarin ba na mamaki bane saboda duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar babu wanda zai iya ɓadda shi haka kuma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɓatar babu wanda zai iya shirar da shi Allah yana cewa man yudlilillahu fala hadiya lah duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɓatar ba za ka samu wanda zai shirar da shi ba wa yadharuhum Allah subhanahu wa ta'ala zai basu ko yana barin su ko kuma sai ya basu fi tsawiyanihim cikin ɗagawa da girman kai ya na suna terere ko suna makancewa a cikin ɗagawa da girman kai ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi da Ibn Majah rahmatullahi alaihim hadithin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an annabi yana wata khutba da ake cewa khutbatul haja wato khutba ta bukata ita ce wacce muke bude karatu da ita إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له دم مسلم ده الله يشرير بازاك ساموان ده بيقد شيبا ومن يضلل فلا هادي له وانده كو الله يقتر yace bai sanya ainihin shiriya a cikinsa ba duk 'yan duniya sun tattaru ba za su iya shirya da wannan bawa ba shi yasa malamai suke mana bayani kai yanzu da tsinci kanka akan musulunci sallah azumi zakka hajji sadake sadake da ciyarwa ba karfin ka bane ba dabaran ka bane taimako ne da Allah subhanahu wataala saboda zaka samu wani shi babu abin da yake babu abin da yake faɗa da shi irin musulunci aljani ya hau kan wata yarinya sai yake bayani shi aka tambaye sa kai musulmi ne ce a shi ba musulmi bane ai shi ba ma zai zama musulmi ba me yasa yace shi saboda kin musulunci baya ma tsallaka ruwan alola saboda gudun kada ya zama musulmi kaga kiyayya ta kai kiyayya Allah subhanahu wa ta'ala bai nufi shi shirya ba sannan irin matan da aka kama daga cikin matan Chibok za ku ji mahaifin wata yarinya daga ciki ya furta ya buɗe baki yake cewa lokacin da aka nuna su da hijabi wai an ce ana karantar da su Fatiha sai yace ni da kunne na naji wannan da a yarinyar sata zama akan haka gara labari ya zo masa ta mutu da kunne na naji wannan a ce a yadda ya ganta a haka wai a haka za ta tafi to gara ya samu labarin ta mutu a don haka kaga man yudlilillahu fala hadiya la don mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya batar babu wanda zai shirya shi wa yadharuhum Allah zai bar su fi tughyanihim cikin dagawa su ya amahu da suke makancewa akwai bambanci tsakanin amahu da ama idan aka ce ama wato makanta ta idanu amma al'amahu ita ce makanta ta zuciya da kuma idanu kamar yadda qur'ani ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati tasulu ba wai idanu bane yake makancewa inna ma zuciya ce take makancewa ɗauki misalin mutane kamar irin su abuja Abuja halɗin din nan sai da ya kalli annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya muhammad mun san abin da ka zo da shi gaskiya ne amma ba komai yasa ba za mu bi ka ba abu ne guda ɗaya da mun kasance in an faɗi ƙabila ku mu ne muke biye maku baya ko kuma mu in an faɗe mu ku ne kuke biye mana a baya to yanzu abin da muke gudu in muka yadda muka yi imani da abin da ka kawo za ka kwashe mutane kuma za su yi imani da kai don haka wannan abu shi sa ba za mu bi ka ba kaga shirya ta zo qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsi wa man amiya fa alaiha shirya ta riga ta zo amma Allah subhanahu wata'ala bai nufi shirya ba kai ka duba ma akbaru min uktiha abin da ya taka girma gashi fa suna duk in suka cushe nan sai nan ya balle in suka cushe nan nan ya balle ya kasance idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za shi da'awa shi bayan sun sa mutane a duk wata hanya da suke tunanin za su shigo garin makka an sanya matasa don matashin da zai shigo a tsaye da shi a ce to dakata akwai wani dan tsagera ya bayyana yana raba uba da ɗa ya raba miji da mata ya raba dangi da ƴan uwa yana ikirarin wani addini sabo idan ka ya zo yana bayani karka saurare shi karka imani da shi wannan abu bai yi ba sai shi da kansa yakan tashi in annabi zai shiga ƙauyuka sallallahu alaihi wasallam wurin yada da'awa sai ya gama da'awa sai ce kai kar ku saurare shi ƙarya ne ni kawunsa ne maƙaryaci ne kaga ake duk mutumin da Allah ya ɓatar ba ka da wanda zai shirya maka shi don haka sai Allah ya bar mutum cikin ɓata su Allah muke roƙo ya mana tsaye yas'alu na ki an isa yas'alu na ka an isa a fi musa ha kul inna ma ha inda rabbi la yujalliha li waqatiha illa hu ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha mutane suna tambayan ka game da tashin alƙiyama yaushe ne tuƙewarta yaushe take tsayuwa in an ce irsa shine isbat yaushe za a tabbatar da ita can kuma sai aka ba su ansa fi ma anta min dhikraha kai ma menene aka sanar da kai game da ambaton tashin alkiyama dan sun dinga yawaita tambayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani gudun kaji an ce yas'aluka an-nasu 'ani sa'a qul inna ma 'ilmuha 'inda Allah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba menene kai ma aka sanar da kai sai wuya zanto alqiyamar adab da su take su ba sani ba sun tambaye shi karo karo karo ayyana mursaha ay ayyana musbatuha yaushe ne matabbatarta qul annabi ka ce da su innama ilmuha inda rabbi ai kawai sanin ilimin tashin alkiyama ba wurin wani yake ba yana wurin mahalicci na ne subhanahu wa ta'ala la yujalliha ba wanda ke iya yayowa ya kwaranyo ya hankado li ha ga lokacinta illa hu sai shi Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ya san sanda za ta tabbata amma akwai alamomi manya kuma akwai ƙananan alamomi daga cikin ƙananan alamomi an talidal amatu rabbataha ya zanto kaga ku yanga ta haifi uwar gijiyarta kamar yadda muke gani a wasu gidaje a yau za ka haifi yaro amma kai ne kake jin tsoronsa uba a yau shi ke tsoron yaronsa sannan uwa tana tsoron yarinyarta a yau ba yana faruwa ba wa an taral hufata al-ala ri'a asha ko kuma kaga a'a mutane gajajjeru huntaye masu tsananin talauci kamar halin da muke ciki a yau kaga in ka kalla yadda muke ciki a yau talauci ya kai talauci amma kuma duk da haka zaga ana kiwon bisoshi ana kiwon dabbobi wurare daban-daban daban sannan a abin nan ya ci gaba cewa ya tafawalu na fil bunyan suna ta gine-gine ka duba ka gani akwai wani gini da ya shahara ana kiran shi duplex duk mutumin da ya samu kuɗi in ma ba zai duplex in ba ma to zaka samu ya ɗaga gininsa daga gidajen zama har masallatai waɗannan suna ɗaya daga cikin ƙananan alamomi na tashin alkiyama amma kuma akwai manyan alamomi su ne wanda yake wato ainihin dabba za ta fito su kallimuhum annan nasa kenu bi ayatina la yuqinun wata dabba za ta fito daga cikin dutse za ta yi wa mutane magana in wannan abu ya tabbata to yana ɗaya daga cikin manyan tashin alamomi na kiyama sannan kuma dajjal ya يسألونك عن الساعة أيان مساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو باب وند زي يسن اللوقة تنتاشن القيامة إذن با ألا با ثقلت في السماوات والأرض ما لم يسن كيروا لنا ولم بيان معنى ثقلت في السماوات والأرض wasu daga cikin malamai labarin tashin alkiyama ya zafafa ya girma a wurin ma'abuta sama sannan kuma da ƙasa wasu ka ce a'a saqulat fis samawati wal ard sanin ilimin tashin alqiyama wani abu ne wanda ya girme ya kuma girme ma ma'abuta ƙasa bi ma'ana wanda ya san lokacin da za ta shal qiyam wasu ka ce a'a saqulat fis samawati wal ard labarin kawai a ce alqiyama to ya girmama ya yi nauyi a cikin sama ya kuma yi nauyi a cikin ƙasa saboda irin alamomi alƙiyamar ba za ta tsayu ba sai wasu abubuwa sun wakana idan shamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idan jibalu sayrat wa idan asharu usilat wa idan wuqushu hushirat wa idan bi'aru sujirat wa idan nufusu zuwijat wa idan maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat waɗannan alamomi ne sai sun bayyana idan sama'un fatarat wa idan kawakibun tasarat wa idan bi'aru fujirat wa idan quburu bu'sirat idan kabaruruka aka tone mutum nawa ne aka sha kamawa ya je tonin makabarta zai yanki wani abu ko zai kwakule wani abu waɗannan duk suna ɗaya daga cikin tashin alƙi alamomi na tashin alƙiyama idan sama'un shaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idha ardu muddat sama za a yaye ta wa futihat as-sama'u fa kanat abwaba wa suyirat al-jibalu fa kanat saraba inna jahannama kanat min duwatsun nan da kake gani manya waɗanda aka yi su su tara ƙasa za a nike su kamar gari sama za a buɗe ta a yaye ta zama ƙofa sannan wannan haske da kake gani zai dice ga kuma giragizai ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد زائد الى جذان كذا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها بايا انجري جذان كذا كاين نوي تقول لا كذا اظرفا ذي ناري لؤلؤ ذا فتو a girgiza ƙasa mutum ya ce wai mai ya samu ƙasan nan ne a ranar za ta duk labarin abin da ya wakana a kanta wanda mutane suka aiwatar aljanu suka aiwatar duk abin da ya faru akan ƙasa za ta bada labari mai yasa za ta bada labari bi anna rabbaka alaha domin mahaliccinka shi ya yi umarni ya ce ta bada labari a don haka idan da ma za a tafi alƙiyaman ne cikin sauƙi haka babu wani wasu fitintunu da za su biyo baya to da sauki amma duk mutumin da ya ga girgizan ƙasa ta duniya ba ta kai tal alkiyama ba duk irin duhu da ka gani a nan duniya bai kai na alkiyama ba kuma ga ƙananan alamomi suna ta bayyana wa idal quburu bu'sirat idan aka tone kabaruruka sannan wa idal mawqudatu su'ilat idan wacce aka binne da ranta aka tambaya bi ayyi dhanbin qutilat wani laifi kika aka kashe ki yau ka duba ka gani yaro jariri nawa za a je a yi shi a sannan ko ko a'a na sha ba da wannan labari wani abokina na gaya mani wata mata ta zo tana neman fatawarsa mijinta baya son haihuwa Allah ya bashi dukiya yana iya auren mata hudu amma shi ƴaƴan ne bai so ƴaƴan su biyu ta ce in 'ya'yan arba'in Allah subhanahu wata'ala ya bashi yana da dukiyar da zai iya rikewa amma cikin nan gari dinga har sai da ya girma bayan ya fito ya kai wata tara yace da ita ko dai cikin ko aurenki ta tana ji tana gani haka ta je asibiti ta buɗe kafafunta aka sanya almakashi a gabanta aka daddatsa tsayaran nan saboda ta ci gaba da zama aure da mijinta kaga wannan ya shiga cikin wa idhal mau'udatu su'ilat idan wacce aka binne da rai aka tambaye ta bi ayyi zambin qutilat da wani zunubi ne aka kashe wannan yana ɗaya daga cikin alamomin irin tashi alqiyam a don haka saqulat fi samawati wal ard labarin tashin alkiyama ya girmama a cikin sama da ƙasa la ta'tikum illa bagta tashin alkiyama ba za ta zo muku ba face kifi daya ana cikin nuwa da ainihin abubuwa tashin alkiyama zai bayyana ba za ta zo muku ba face cikin bai daya wato bagtatan kai tsaye cikin imuwa za ta zo muku yas'alunaka fi annaka hafiyun anha waɗannan mutane suna tambayan ka kamar kai ka ce malamai sun yi bayani kace-kace akan ma'anan hafawa suna tambayar ka kamar kai ka ce an alimun biha kai ka san tashin alkiyama wannan kauli ne daga magabata wasu ka ce a'a yas'alunaka annaka hafiyun anha suna tambayar ka kamar kai ka ce akwai kawance ko surkuta ko ko kusanci ko abota tsakaninka da su wasu ka ce a'a yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha suna tambayar ka kamar kai ma kayi qurata har aka ganar da kai tashin alkiyama. qul annabi kace da su innama ilmuha inda Allah ai kawai sanin tashin alkiyama yaushe ne za a yi yana wurin Allah subhanahu wa ta'ala walakin aktharan nasi la ya'lamun amma sai dai da yawa daga cikin mutane ba su san cewa tashin alkiyama za a yi ba malamai suka ce ana kiranta sa'a saboda tsawon tsayuwa da za a yi a cikinta wasu suka ce ana kiranta sa'a ai ka gama anan shi awa ɗaya saboda duk irin tsawon da za ta ɗauka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar kai ka ce awa ɗaya ne a wurin ɗan adam wa ma amruna illa wahidatun kalam'in bil basar al'amarin mu bai zamo ba face abu ne guda ɗaya kamar kai ka ce kiftawa da bismillah a don haka shi za ake kiranta sa'a malamai sun yi bayani da dama hadisai kuma sun zo sun tabbata ya tabbata a cikin muslim rahmatullahi alaihi hadisin abu huraira radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa taqumu sa'a tashin alkiyama za ta tsayu wa rajulu yahlubu liqhata a lokacin da mutum yake tatsan taguwarsa kana tatsa taguwa kana tatsa taguwa kawai sai kaga me ya faru sai kaga tashi alkiyama ta tsayo abinda ka tatso kafin ka kai baki daga tatsa zuwa ainihin shan da zaka yi to tashin alkiyama ta riga ta tsayo a wata riwayar cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace alƙiyama za ta tsaya a lokacin da mutane suke cinikayya wannan nasiya wannan na saidawa sun baje ainihin tufafinsu mai siya ba a bashi ba wanda ya siyan kuma bai biya ba sannan tufafin ba a naɗe ba suna cikin haka ana wannan ciniki sai alkiyama ta tsaya A kenan kun ga wato dab da dab ne za ta zo sannan wani mutum ya zo balaraban kawai kamar yadda ya tabbata a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alai yace ya muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kana jahawariyan ina da babban sauti ya ɗaukaki sautin ya ce ya Muhammad alaihi salatu mata sa'a yaushe ne tashin alqiyam annabi ya kalle sa da kyau sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wai hak kai tonka mahaifiyarka ta yi barinka wa ma a'datta laha mai ka tattalan matashin alqiyama inna sa'ata atiyatun lallai tashin alkiyama tana tafi mai ka tattara sai yace ma adattu laha kathira salatin wala siyamin wala zaka ni dai abinda na sani ya rasulullah ba fa wai na tattalan mata yawan azumi bane ba yawan sallah nayi ba ba yawan zakka nake ba ghaira anni uhibbu Allah wa rasula abinda na sani kawai guda ɗaya wanda na rika a matsayin makami ni dai na san ina son Allah subhanahu wa ta'ala ina son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya kalle sa alaihi salatu wasalam yace almar'u ma'a man ahabba shi mutum akan hada shi ran alƙiyama tare da wanda yake kaunansa shi yasa ana zunu malik radiyallahu anhu yake cewa ba mu taba yin farin ciki da wata magana ba irin wannan magana da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na cewa shi mutum akan hada shi da abokin kaunansa ran alkiyama shi yasa a lokacin da ake ta fafutukan siyasa wani mutum yana cewa lokacin wancan tsohon la'ota wani mutum ya ce ai da wani gare wani sai na ce shi to ka yi addu'a ni ma zan yi ni dai ina tare da wani kuma ina addu'a Allah ya haɗa ni da shi kai ma tun da kana son wani Allah ya haɗa ka da shi ka ce amin wai a ai wannan siyasa ce eh ko da siyasa ce to amma hadisi ai ya ce almar'u ma'a man ahabba shi mutum akan haɗa shi da wanda ya kauna to ni ina son wannan kuma ina addu'a Allah ya haɗa ni da shi kai ma tun da kana son tsohon wata Allah ya haɗa ka da shi lema ɗaya ran alƙiyama ka ce amin ya gaza cewa amin muna fahimta ya tabbata a cikin wani hadisi na Aisha radiyallahu anha wanda Muslim ya rawaito rahmatullahi alai tana cewa mutane da yawa sukan zo su tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da tashin alqiyam annabi sai kalli wani yaro haka matashi sai ya ce in ya hadha wa lam yudrikhu al-haram in wannan yaron zai rayu tsufa bai riske shi ba to zai tsinkayi tashin alkiyam bi ma'ana ku duba kenan tun ma lokacin kenan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu yanzu da talatin da bakwai amma Aisha tace radiyallahu anha annabi sai kalli wani yaro matashi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce in ya hada in wannan yaro zai rayu lam yudrikul haram tsufa bai riske shi ba sawfa yudriku sa'a da sannu za a yi tashin alkiyama ta tare to yanzu sai ka duba mu da tashin alkiyama ina muke da ya faɗi wannan magana alaihi salatu salam yanzu an samu tsawon shekara dubu ɗaya da wani abu to amma sai ka duba kaga yanzu kenan yaya muke da tashin alkiyama malamai kuna fahimta ya tabbata kuma a cikin sahih hadisin Umar dan Khattab radiyallahu an wanda wani mutum yazo Jibrilu yazo a cikin sura ta Dihiyatul Kalbi rahmatullahi alai yazo yana kokarin ya karantar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam al'amura na addini daga cikin abin da ya tambaye sa yace wa mata sa'a yaushe ne tashin alkiyama sai jibrilu ya ce alaihi salatu salam mal mas'ulu anha bi alama min shi wanda ake tambaya bai fi mai tambayan sanin tashin alkiyama ba da nan koko da wannan magana sai malamai suka sa suka ce wasu suka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya san yaushe za a tashi alkiyama amma Allah subhanahu wa ta'ala ya hana masa damar da zai wa mutane bayani saboda shi jibrilu ake tambaya amma sai ya mai da amsa yake mal mas'ulu anha bi alama min al shi wanda ake tambaya jibrilun kenan bai fi mai tambayan sanin yaushe ne tashin alkiyama ba wasu malamai suka ce a'a wani hadisin ya nuna annabin da kansa shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma bai san yaushe za a tashi alkiyama ba saboda ya tabbata a cikin muslim rahmatullahi alaihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce al'amarin sa'a na alƙiyama yana cikin wancan aya da take cikin suratul luqman inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksubu ghadan وما تدري نفس بأي ardin تموت إن الله عليم خبير kaga dai Allah subhanahu wata'ala shine yake da sanin tashin alkiyama shine yake da sanin saukar ruwa Shi ne yake da sanin mahaifa menene za ta kyankyashe babu cikinmu wanda ya san a inda zai mutu sannan kuma babu wanda ya san menene zai aiwatar a gobe duka waɗannan ababe Allah subhanahu wa ta'ala ne sani malamai suka ce da wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma bai san yaushe ne za a tashi alkiyama ba ya tabbata kuma a cikin muslim hadisin jabir radiyallahu an yana cewa mutane sukan zo su tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da tashin alkiyama sai annabi yakan ce inna ma ilmuha inda Allah lallai tashin alkiyama sanin yaushe ne za ta auku Allah ne kaɗai subhanahu wa ta'ala yake da sani amma sai ya rantsi ya ce na rantsi da wanda rayuwa ta take a hannunsa ku nan da kuke raye ba za a yi shekara ɗari da wani mutum a cikin ku ba jabir ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sau da yawa yakan nana ta wannan magana in an tambaye shi tashin alkiyama, zai ce iliminta saninta yana wurin Allah amma abinda na sani a matsayina na annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ku nan babu wani mutum wanda za a shekara ɗari da shi a ce yana raye face wato an yi baki sai wasu malamai suka ce to abinda ake nufi da tashin alkiyama wai akwai sa'a sughra akwai sa'a kubra bai ma'ana akwai tashin alkiyama karama akwai kuma tashin alkiyama babba kaga shi mutumin da ya mutu wato alkiyama shi ta riga ta tsaya gabanin a zo a yi tashin alkiyama mai girma ya tabbata a cikin musnad kuma na imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin abin da aka samo daga abdullahi bin mas'ud radiyallahu an ya ce a cikin lokacin da aka yi isra'i da ni na haɗu da annabi ibrahim da annabi musa da annabi Aisha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai muka laburta game da abin da ya shafi tashin alkiyama annabi ibrahim yace ban sani ba annabi musa shi ma yace ban sani ba annabi isa yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ni bari in gaya muku abin da na tsayo a kansa game da tashin alkiyama sanin haƙiƙanin tashin alƙiyama yaushe ne babu wanda ya san wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala sai dai Allah ya mani alƙawarin cewa zai saukar da ni a duniya idan na sauka zan haɗu da dajjal a lokacin da zai ganni in gansa zai narke kamar yadda alsashi ko kuma dalma take narkewa Allah zai halaka shi mutane su ci gaba da rayuwa su koma gidajensu kowa ya zauna matsuguninsa ana cikin wannan yanayi sai ya ajuju da ma'ajuju su bayyana su kada mutane daga cikin gidajensu su yi banna iya banna sai mutane su koma su koka mani in daga hannuna in ji annabi isa in roƙi allah subhanahu wa ta'ala ya kashe ya juju da ma'ajuj sai allah ya anshi addu'a ta sai ya kashe su sai yake amma sanin ainihin yaushe ne za a tashi alkiyama wato babu wanda ya san wannan sai allah subhanahu wa ta'ala da wannan ibnu kasir yake cewa rahmatullahi alaih kenan kaga waɗannan suna ɗaya daga cikin manyan ulul azmi wato annabi ibrahim annabi musa annabi isa suna cikin ulul azmi min rusul amma ba su san san da za a tashi alkiyama ba kuma shi ma annabi da kansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sau da yawa yakan ce inna ma ilmuha inda rabbi sanin tashin alkiyama babu wanda ya sani makomar sanin yana ga Allah subhanahu wataala ibn kasir sai ce kenan kaga idan annaba wannan ba su sani ba to babu wani mutum ba kuma mala'ika makusanci ba ba wani annabi da aka aiko ba babu wanda zai iya baka labarin garan da za a tashi alkiyama sai dai a je a yi ɗamara a tafa futuka a ta aiki domin ganin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya anshi ayyukan da mutum ya gabata za mu dasa aya anan an ce da ni lokaci ya yi insha Allah muna fata abin da muka karanta daidai Allah ka bamu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah muke roƙo subhanahu wata'ala ya yafe mana akwai tambayoyi da aka turo kamar haka tambayoyin suna da yawa ba za mu iya karanta su duka ba sai dai za mu karanta abin da ya samu insha Allah mai tambaya ta farko ce assalamu alaikum da fatan malam yana lafiya Allah ya kiyaye shi amin don Allah malam ina so ka ja hankalin samari waɗanda suke yi ma 'yan mata hidima su mance da iyayensu kuma iyayen suna da bukata musamman a wannan wata eh, to akwai taimako da ake nema kamar yadda aka sani eh, wannan sunna ce da tsayawa sai a taimaka kamar yadda aka saba don girman Allah kuma a yi don son annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya rubuta wannan tambaya muna fatan Allah ya saka masa da alkhairi a abin akwai abin bakin ciki da takai ya zanto kana da dattijo ko kana da dattijuwa amma ba za ka iya yi mata ɗawainiya da hidima ba sai ya zanto ka ƙare ka koma kana yi wa wacce ba mamaki ba za ka aure ta ba hidima to ka sani cewa don mutumin da ya iya yi sharan masallaci na abu ubaida to zai yi shara irin na bypass ba haka wasu suke cewa ba kuma yardar Allah subhanahu wa ta'ala tana daga cikin yardan iyaye sannan fishin iyaye in suka yi da kai to Allah subhanahu wata'ala shi ma ya fusata da kai kuma ina cewa sau da yawa idan ka ga mutum tasa tana kyau tsakaninsa da iyayensa sun zauna lumi lafiya idan ka ga mutum tasa tana da damuwa yana cikin matsaloli da fitintunun yau daban to ya koma ya sulhu da iyayensa akwai matsala tsakaninsa da iyayensa don haka muna fata Allah ya saka ma wanda ya yi wannan binan faɗakarwa da alkhairi kuma Allah ya sa mu rabu da iyayenmu lafiya mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya da basira amin ina roƙon malam addu'a kan buƙatuna na kan buƙatuna Allah ya biya mani su to da mu da kai Allah ka biya mana buƙatunmu na alkhairi muna roƙon malam kar ya manta da ya yi wa shugaban ƙasa addu'a sai dai mu sake don muna yi Allah muke roƙo ya ba shi lafiya ya ja mashi kwana ya taimake shi akan jagorancin wannan ƙasa zuwa ga turban mun tambaya ta ce mutum ne ya tashi bai yi sahur ba wasu masallatai sun fara kiran sallah inda yake yin sallah ba su kira sallar ba to malam ya samu ya yi sahur Allah ya bai wa malam ikon yi mani bayani ba zai yi sahur ba ko da masallacin da yake sallah ba a kira ba domin ta yi ba mamaki ladanin da zai kira sallah ya sha'afa amma tun da wasu sun kira to ba zai tsaya ya ce lallai inda nake yin sallah ba a kira ba don haka kawai shi kenan bari in riƙe wuta in ce in sha a ba zai haka ba domin sau da yawa ai za ka iya ganin ko da buɗe baki ne ana iya kiran sallah ya zanto masallacin da kake sallah ba ba abin nan ba kira ba to ga tambaya ta hankali za ka tsaya ne sai an kira ɗin a nan sannan ka buɗe koko za ka yi amfani da sauran kira a wurare to ga mana shi abu dan kurma shi wannan mai wajen kira sallah ne eh da baki ai baka jira sai da kake sallah an kira ka gani da an kira kawai shikenan ka kira Eh, to da haka an an kira ke kan maka kira sai ka tsaya wannan ita ce magana tambaya ta gaba ce assalamu alaikum malam ina da aboki wanda yake da mata sai Allah ya kawo ƙarshen zaman su da wannan mata ma'ana sai ya saki matar kuma na lura har yanzu suna son junansu tambaya ta anan ita ce zan iya auren wannan mata na kuma sake ta ba tare da su dukkansu sun san me nake nufi ba domin shi wannan abokina ya sake auren mata to ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce "La'anallahu al-muhallila wal muhallala lahu shi mutumin da ya aure domin ya halatta wata mata da shi da ya yi da wanda aka yi don shi Allah subhanahu wa ta'ala ya la'ance su to amma a wannan tambaya da kake yi <clears throat> malamai sun saba idan su ba su san abin da kake nufi ba akwai waɗanda suke ganin babu laifi kana iya aurenta amma da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa haka ɗin ma bai halatta ba domin sharaɗin wannan aure hatta ya zuƙa usailataha har sai fa ya ɗanɗani zumayyarta kuna fahimtar hausata to ta yiwu Allahu a'lam kai kana iya ƙudurin ka ce bari in yi don in cika ta to kuma ya zanto ita ta ji daɗi sai ta zaune gari kuma gaba ta kulle tsakanin karfi don haka da kai wannan gara ka bari kawai maganan malamai da suka ce bata halatta ba ni ina tare da su ka roƙa mata Allah mafita ta je ta yi wani auren hatta tanki a zaujan ghairahu in ta aure wani mutum daga bayan Allah ya yi matarsa ce to sai ta koma gidanta mai tambaya ta gaba yace wacce zamu kwana akan ta assalamu alaikum malam na dade ba ni da mihi. ina neman addu'a addu'ar jama'a Allah ya fito min da nagari to wato wannan addu'a take nema Allah subhanahu wa ta'ala ya fito mata da miji nagari to eh, abin nan kaga da da da hali alhaji haruna kai kamata sai ka bincika ka ga eh, yadda al'amura yake an samu wani wanda zai kara sai su kara eh in kuma an samu maliyaci sai su abunga eh ai ba za mu iya sani ba shi da alhaji haruna an wakilta masa ya gano ba zawara ce ko ko budurwa tun da anan kusan eh, haƙi malam da yake karatu ma duka samari na san akwai maniyyata da tawo a cikin mu kaɗan ne to muna fata Allah ya fito mata da miji nagari da kuma da kuke da niyya Allah ya ba ku mata nagari Abin da muka karanta daidai Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wani bawan Allah ya gama makaranta ya aiko da sadakan Qur'ani yana neman aiki muna fata Allah ka bashi aikin da zai taimaki addini kuma ya taimaki musulunci Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai Allah ka bamu damina mai albarka makiyaya da manoma Allah ke musu albarka cikin kasuwancin su yan kasuwa da suke kasuwanci da nufin taimakon al'umma Allah ke musu albarka cikin kasuwanci masu kayan sarki da suke aiki domin musulunci ya ci gaba Allah ke musu ɗaukaka waɗannan shugabanni namu da Allah ka zaɓa mana Allah ka taya masu Allah kar ka da su ya Allah ya Allah ka nuna musu daidai ka taimake su akan yin daidai sannan ka nuna musu ƙarya ƙarya ce ka taimake su akan guje ma ƙarya ya Allah wanda yake cikin kunci Allah ka yaye masa wanda ba shi da matsuguna Allah ka bashi mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya waɗanda suke da fanɗararrun ƴaƴaye Allah ka shirye su waɗanda suke da shiryayyun ƴaƴayen Allah ka daɗa tabbatar da su akan turba irin ta Islam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام ala المرسلين والحمد لله لله رب العالمين